أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باحك الله تشكيك ونساء أشيك بنكراتم للتاب الرياض الصالحين من كلام سيد المرسلين إن إمام النووي الله يجيكم صدر رحمة أيو أشرين دقيقة daren da biyu ga watan shida juma'a da saniya shekara ta dubu da hudu da da da talatin bakwai hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar talatin ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha shida da haifar annabi Isa alaihi salam insha Allah ta'ala za mu tashi akan hadisi na tamanin da ɗaya daga farkon littafin riyadu salihin zuwa inda za mu tashi hadisi na wato anin takwas a babin da muke ciki na babin tawakkul wal yaqin ko babul yaqini wat tawakkul wasu kuma na za su gansa 82 an abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu an karbo daga sahabin annabi abubakar as-siddiq Allah ya yarda da shi abdullahi bin usman mai suna abdullahi dan usman ibn amir ibn umar shi kuma Uthman dan Amir Amir dan Umar ibn Kab bin Sa'ad ibn Taym shi kuma Umar dan Kab Kab dan Sa'ad Sa'ad dan Taym ibn Murra ibn Kab shi kuma Taym dan Murra Murra kuma dan Kab ibn Lu'ai. lu'ai shi kuma mahaifi ga kaf ibn ghalib al-qurashi dan ghalib dan kabilar quraish a taimi ɓangaren wato ainihin zariyar taim ko ka ce yan ɗakin taim radiyallahu anhu Allah dai ya yarda da shi wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahaba imam nawawi ya ce da abubakar siddiq da mahaifin da ya haife shi da mahaifiyar ta haife shi duka sahabban annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam isa ya ce radiyallahu anhum allah ya Dada da su gaba da qala abubakar siddiq ya ce nazartu ila aqdamil mushrikin na kalli ƙafafuwan mushrikai wa nahnu fil ghar a halin kasancewar ni da manzon Allah muna cikin kogo wa hum ala ru'usina su kuma suna tsaye daidai kawunan fa qultu ya rasulullah sai nace da manzon Allah kai manzon Allah law anna ahadahum nazara tahta qadamaihi da a ce ɗaya daga cikin arnan nan zai kalli ƙasan ƙafarsa ma'ana kansa zai sunkuyar da shi ya sa shi a inda yanzu ƙafafuwansa suke na na tabbatar da cewa da ya kallo mu da muke cikin wannan kogon da ya gano mu faƙala sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce da sahabinsa abubakar ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما ماذا تنكى كي أبو بكر da mutum biyun da Allah ne na ukunsu ko su kalli inda ƙafafuwan suke ko kas su kalla wanda muka dogara da shi muke addinin nan domin sa zai tsare mu zai kare mu zai kula da mu zai ba mu kariya da shi muka dogara ba kuma zai tabar da mu muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaci wannan hadisi sahabin wannan hadisi kamar da muka ji shine abdullahi dan usman dan amir malam imam an-nawawi ya ma ka mana salsalar ko nasabar ta salo wanda yake wato mai tsaho daban da duk waɗanda ya faɗa a baya in ka so tsawaitawa gashi nan ya kawo maka da tsawon in kuma za ka tsaya iya sunansa mahaifinsa kakansa to shine abdullahi dan usman dan amin. ana masa alkunya da abubakar wannan alkunyar da ake gayawa wa sahaban annabi abdullahi dan usman ake cewa da shi abubakar alkunya ce ta martabawa da darajantawa domin shi ba shi da ɗa mai suna bakar da har zai sa a ce da shi abubakar an gane ko idan kuma ka kalli wato ainihin yasa da annabi ya aura ne a matsayin budurwa ita kuma bikir ake ce ba bakar ba an gane ko da haka ba wai ana masa alkunya dan aisha manzo ya aure ta suna budurwa ana ce mata bikir budurwa kamar da larabe yake cewa budurwa haka a alkunya ce ta martabawa a ce masa abubakar din ba dan yana da ɗa mai suna bakar ba irin wannan a laraba suna yin haka mudin ma wasu zaga ana yi a ce maka baban wani ko auren ma bakai ba an fahimta ko kawai sai dan fata na gari cewa ana sa ran za ka yi auren har za ka haihu ka samu ɗawa ne to wannan ana yi ne a matsayin martabawa da darajar tawa wannan sahabi ana masa laƙabi da as ma'ana wanda ya kai matuƙa wajen gazgata manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan kari ma'ana yana da gaggawar gasgata manzo da zarar iji wani abu da gare shi saboda haka ake cewa da shi as banda wannan laƙabi da ake masa na as ko wani lokaci ana masa laƙabi da al-atiq kalmar al-atiq abin take nufi yantacce daga wuta sakamakon kasancewar Allah subhanahu wata'ala ya yanta shi daga shiga wuta sai aka ce da shi al-atiq ko a ce da shi as-siddiq ba ƙurai ɓangaren gidan attaimi wanda ake cewa wato in an tashi irin sai a ce musu attaimi ira iransa da wanda suke ɗan wannan shiyar ko ɗaki saboda a cikin jerin mazajen nasabar su zaka ji an ce ibnu tai dan taim to wannan taim din ake danganta su zuwa ga shi duk waɗanda suke karkashin abin da ya kama daga shi zuwa ƙasa duk wanda suka biyo sai a ce attaim attaim kamar yadda zake cewa gidan dan tata an fahimta da ƴaƴa da jikoki da tattaɓa kunni sai ka dace dan tata dan tata dan tata an gane ko akwai wasu kafin dan tatan akwai wasu sa amma dai shi din ya fice shi ake ta danganta zuwa gare to shi ma ba ne a taimi sannan shi ne farkon babban mutum magidanci da ya fara karɓar addinin musulunci a farkon kira da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya fara yi sannan bayan haka ɗaya daga cikin waɗanda aka yi wa albishar da aljannatin suna raye a duniya manzo ya ce annabiyu fil janna wa abubakar fil janna wa umaru fil janna wa uthmanu fil wa aliyu fil janna mana abubakar siddiq in ka ɗauki ruwayar da manzo ya fara lissafawa da kansa shine na biyu in ka ɗauki ruwayar da aka fara da abubakar shine na farko a waɗanda aka albishin da aljanna yana kan gaba abubakar siddiq shine farkon wanda ya zauna a mazaunin makwafi na manzo sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa don tafiyar da al'ummar musulmi da kuma jagorancin musulunci sannan bayan haka wannan bawan Allah bawan Allah ne wanda yake mai ilimi domin manzo yakan yi magana a tsakankanin sahabbai ba su fahimci inda magana ta sa ba sa gaba ba abubakar siddiq nan take fahimci abin da ake Allah ya masa baiwa ta fahimta al'amura sannan kuma gashi da yawan ibada yakan wato fito kofar gidansa sanda yana maka yana sallah ina karatu ina kuka saboda tsoron Allah har wannan ya sa ma arna suke cewa to fa su abin ya ishe su lalle abubakar siddiq ko dai kuma cikin gidansa ya rika yin abin da yake na sallah ko kuma ya daina domin ba zai je janye musu ‘ya'ya da mata ba daga wannan abin da yake saboda haka bawan Allah ne mai ilimi mai yawan ibada ga Allah ga gudun duniya da abin amma za a iya ɗauka a bayar don addinin Allah ya ba wannan ne abin da aka sa a gaba abin da aka mallaka a iya hannu yake ba ajiye shi a rai ba za a iya rabuwa da shi a bayar don Allah mana duk wani abu zai iya shagaltar da shi daga bin Allah zai iya barsa zai iya rabuwa da shi duk kuma abin da ya zo na taimakon addinin Allah ko mai yake da shi zai iya tattarawa ibadan addinin ya ci gaba haka ya rayu a zamansa da manzo sallallahu alaihi wasallam gashi mayaki duka yaƙe-yaƙen da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi da shi aka yi kuma in duk za a tarwatse a basu daga shi sai manzo yana nan kusa da shi ko me zai faru ya faru da shi wannan sahabi abubakar siddiq ya bai wa manzo gudunmawa da ɗauki yakan ce wato waziransa masu taimaka masa abubakar siddiq da kuma umarul faruk waɗannan bayan allah sun baiwa manzo gudunmawa duk inda ka gan shi ka gansu duk inda ka gansu ka gan shi wata rana manzo sallallahu alaihi wasallama ya fito akan rana sai kwatsam ici karo da abubakar siddiq ce abubakar mai fito da kai a cikin ranar nan sha manzon allah yunwa nake ita ta fito da ce mazan Allah kai kuma ka fito cikin wannan ce abin da ya fito da kai shi ya fito da in sun sa duniya har sa ji yunwa ma ko saboda haka suna cikin haka sai ga Umar shi Umar ina zuwa cikin ranar nan ce wallahi manzon Allah yunwa nake shi ne fa manzo ya gaice su yace ku zo mu ci ya tafi da su gidan sahabi daga cikin sahabbansu da ke garin madina a lokacin da suna madina shi ma yake munna yake farin ciki duk duniya waye baki su ga annabi ga abubakar ga umar ina murna da farin ciki ya karɓe su aka je aka wato ka musu ruwan sanyi aka kuma ɗauki wuka aka dafu dabbobi manzo ya ce tun za a yanka ban da uwar garki in wani rabin ne na yanzu excellency aka ce za a yanka ba uwa garke ban da uban garke ma a hada ne yadda yin wannan ta ciwo shi ko so da su ba wannan bane a wasu kuma da suka ci abin da suka ci suka sha ruwan annabi yake cewa wallahi sai Allah ya tambaye mu wannan ni'imar da ya ba to abubakar din yana cikin wanda duk inda ka ga manzo ka gaji duk inda ka ji manzo ka ji shi Allah subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwarsa a shekara ta goma sha uku da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana ta zarar rasuwarsa da rasuwar manzo duka dududu shekara uku tsakani ya rasu a watan jumadal akhira irin wannan watan da muke cikin watan shida ko an binne shi a kusa a dab da abokinsa manzansa annabinsa shugabansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi a ɗakin yasta Aisha Allah ya ji kansa da rahama to shine yake cewa nazartu ila aqdamil mushrikina na kalli na hangi na ga kafafuwan arna wa nahnu fil ghar alhalin ni da manzon Allah muna cikin kogo wahum ala ru'usina su kuma suna tsaye a daidai kawunan a wata ruwayar ta Imam Bukhari Allah ya ji kansa da rahama tana cewa kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam na kasance tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fil ghari a cikin kogo farafa tura ra'si ina cikin kogon sai na daga kai fa idza ana bi a aqdamil qaw kwatsam sai na hangi kafafuwan mutanen suwaye arnan an gane wacce ruwa ta ga mana arna ne nan kuma sai aka ce bil qaw bi aqdamil qaw an fahimta sai ka faɗi dai su ake nufi ka wacce ruwa ta faɗo mashirikin tana bayanin wannan qaum din ita kuma wannan ruwayar tana gaya mana ba kawai ina cikin kogon ko sai ya ga kafafuwan nasu ba sai da ya daga kansa ma a cikin kogon ya hangi kafafuwan nasu ma'ana san da bai daga kan nasa ba bai hangi kafafuwan nasu ba ke an fahimta ko to da haka su suna sama da su su arnan su sa annabi kogon yayi zuru yayi ciki in ka daga kanka daga ciki zaka iya hangan na waje in ku kanka na sun ma ba za ka gano na wajen an fahimta ko malam muhammad bin salih al-athaymin Allah ya ji ɗansa da rahama yake cewa wannan labari da wannan hadisi yake ɗauke da shi na kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi sallam, da shi da Abubakar Siddiq a cikin kogo ya faru ne a lokacin da manzon Allah annabi Muhammad tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yayi ƙaura ko yake shirin yin ƙaura daga garin Makka domin nufar Madina wannan abu ya faru a daidai cikin shekara ta sha uku da aiko manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya shekara goma sha biyu an shiga shekara ta sha uku ana cikinta a wannan lokacin ne Allah subhanahu wata'ala ya yi masa izini da barin garin makka domin tafiya madina sakamakon matsi da takura da uzurawa daga ɓangaren arna da yake wato anin fuskantar annabi da kuma sauran al'ummar musulmi bayan ya tuttura sahabbansa su rika tafiya daya bayan daya daya bayan daya suna tafiya to shi ma sai Allah ya masa izini lokaci yayi na ya fice a daidai lokacin da su arna sun riga sun yi taro sun yi mitin sun yi gangami an tattauna cikin gaggawa cewar abin da ya kamata kawai a yi don hutawa da maganar kiran da annabi yake zuwa ga addinin musulunci a ba da mutum ɗaya a kowace kabila maji ƙarfi a haɗa shi a danƙa mar takobi ga yawa jini na wuce a je kowace kabila tana da wakilci na mutumin da yake cikin wannan kabila kakkarfa saurayi maji karfi ga takobi an bashi a je kowannen su isari manzo sallallahu alaihi wasallam ta yadda idan quraishawa sun yunkuro an kashe musu dan kabila ba za su iya faɗa da duk kabilin da ake da su saboda dan su guda ɗaya da aka taba ba za su karɓi cewa to a tattauna a sai da za a biya su jiya shikenan maganar ta wuce bayan an yi wannan Allah subhanahu wata'ala yayi wa manzo umarni da ya fice daga garin makka domin tafiya madina ya tafi gidan kaura ya bar asalin inda ya taso ya wayo ya fi buɗe ido ya fi sanin kowa to a daidai wannan lokacin ya tafi gidan abubakar siddiq tsakar rana sanda zai je sanar da shi an masa izini zai yi kaura aisha ta ce sanda zai shigo ya taho ya rufa kamar wani rawani a fuskarsa ina tafiya in ba ka san shi ba za ka gane waye ba haka ya taho je gidan abubakar sittin ina zuwa tsakar rana dama idan rana ta take a lokacin zafin rana ga galibi kowa neman yan inuwa yake an tafi daki an dan kwanta ana bacci ana dola to shi fito a wannan lokaci ita gida abubakar siddiq ta tofa an min izini da cewar zan kaura zuwa wato ainihin madina to a wannan lokaci abubakar siddiq ya ce as-suhbata suhbata ya rasulullah ina fatan abokantake ka ina fatan mu yi tafiyar nan tare sai ya ce as-suhbata as-suhbata ka dace zaka tafi tare da Aisha ta ce ban taba ganin ku farin ciki ba irin kukan da abubakar yi a wannan rana a wannan lokaci ya ji daɗi murna ta baibaye shi cewar za su tafi jira tare da manzo da suka tashi daga gida abubakar siddiq sai suka fita ta ƙofa ta baya taga ce ƙofa ce mai kamar taga har yanzu ma manya-manyan gidaje na wanda suka isa mala'u suna yin irin wannan ga gida ga ta inda za a shiga ga gate ga komai amma can karshen gidan ta baya an ɗan yi wata kofa ko da abu ya cuɗe za a iya ficewa ta can an gane ko to shi ma yana da irin wannan ƴan kofa akan yi ta tsakanin gida da gida ta baya to ta wannan kofar da shi da annabi suka fice dan kada arna su san da fice wasu an gade shigar in ma wanda ya gani ya ga shigar manzo sa rai yake zai ga fitowarsa in bai fito mai yiwa tattauna da suke ko abin da suke ne ya tsaho ina nan a ciki to ya fice baka san ma ya fice to da ka tutuna suka fice bayan sun fice abubakar siddiq radiyallahu anhu da shi manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka haɗu suka tafi zuwa ga wato ainihin dutsen da ake cewa dutsen thawr to wannan dutsen yana da kogo da ake cewa garu thawr an gane ko to a wannan kogon na wannan dutsen thaur a nan manzo sallallahu alaihi wasallam da abubakar siddiq suka samu kafar shiga cikin kogon suka shiga a nan suka ci gaba da rayuwa tsawon dare uku sun riga sun yi tsari da abin da ya shafi wato dan abubakar siddiq da kuma yarsa irin asma'u binta abubakar za a shirya abin da za a kai musu an san suna can da suka tafi ba kai tsaye suka tafi ba ɗansa abdullahi bin eh, abubakar siddiq zai tafi wato ainihin tafiyar dare in ya je ya kai musu labarin abin da ake ciki a garin makka na cewar bayan sun fice an tabbatar da ba su ba alamarsu an baza nema abin da ake tattaunawa zai zo zai gaya musu cikin dare zai yi tafiyar barin gurinsu daga kogo lokacin da asuba za ta kawo jiki shi kuma ya iso makka sai a ɗauka da shi aka wayi gani wani abu za a kai musu na abin da za su ci na ruwa na waye za a je a kai a miƙa cikin kogo su karɓa sannan kuma za a ɗan tafi da dabbobi da za su zo su bi inda sawu ya bi in sawu ka biyo sai ka tara ya ɓace dabbobi sun tattake sawu sun ɓatar da shi za ka ce mai kiwo ne ya zo ya bi ta gurin da dabbobinsa in ma sawun ka gani na sawun mai kiwo to an yi bami suna cikin wannan kogo a dan lokacin da suke cikin wannan kogo ne su ƙuraishawa aka fitar da wato ainihin bayani mai ɗauke da cewa manzo ya fice ba a gan shi ba abubakar siddiq ya fice ba a gan shi ba ga duk wanda ya iya zuwa da abubakar siddiq da manzo sallallahu alaihi wasallama da ransu a duk mutum ɗaya za a baka gwargwadon taguwa ɗari kana da taguwa ɗari in ka zo da manzo da rai kana da taguwa ɗari in ka zo da abubakar siddiq da rai in ma baka iya zuwa da su da rai baka kaso su ka zo da gawar za a baka taguwa ɗari a kowane ɗayan su saboda haka wannan lada da kuɗi da aka sa ko kuma wato tagoyi hankace mai wannan sai jama'a suka bazu duwatsu ramuka kwari-kwari ana neman ina za a same su a zo da su ko da rai ko a mace a samu wannan kuɗi to a wannan neman ne da aka fita wasu suka tsinci kansu ga su a kan wato dutsen taur wanda yake ɗauke da kogon da manzo sallallahu alaihi wasallama da abubakar siddiq suke ciki to shi ne abubakar siddiq yake cewa bayan ya ɗaga kansa yana cikin kogon sai ya hangi kuwan mushrikai shi ne ya jawo ke cewa da manzo sallallahu alaihi wasallama suna cikin kogon ya manzan Allah mutanen nan fa da suka to neman mu da za su sun da kansu a inda kafafuwan suke za su hango mu a cikin kogon an fahimta ko to shine abin da abubakar su ke faɗa a wannan gaba da muka ci to a daidai wannan lokaci da abubakar su ke faɗi wannan cewar da za su kalli daidai inda kafafuwan suke daga dagansu za su hango su sai manzo ya mayarwa da abubakar siddiq bayani ya ce ma zannuka ya ababakrin bisnainillahu salisuhuma me ya zatanka kai abubakar game da mutum biyun da Allah ne cikon na ukunsu me ake nufi da Allah ne cikon na ukunsu e abin nufi Allah ne cikon na ukun su wajen ba su taimako da nasara da ba su kariya da dace domin malamai suna bayanin cewa zamantowar Allah tare da bayi iri biyu ce akwai gamammiyar zamantowar Allah tare da bayi ta yana ganin abin da suke a duk inda suke yana jin abin da suke a duk inda suke shi ne yake tafiyar da al'amuransu a duk inda suke cikakken ikonsu na tare da su a duk inda suke cikakken ikonsa yana tare da su a duk inda suke yana sane da mai suke wannan kasancewar Allah tare da bayi kenan duka koma wani irin bawan tsuntsu ne dabba ce mutum ne aljani ne mala'ika ne wannan ita ce gamammiyar zamantowar Allah tare da bayi akwai kuma zamantowar Allah tare da bayinsa na musamman keɓantattun bayi masu daraja da matsayi a gurin Allah su kuma Ubangiji bayan waccan kasancewar na tare da su da ike tare da su kamar yadda yake da sauran dukkan bayi na yana jin me suke yana ganin abin da suke yana sanar da abin da suke yana cikakken iko akan abin da suke yi to kuma ƙari akan haka ina tare da su da taimaka musu ina tare da su wajen ba su kariya da tsaro ina tare da su wajen datar da su akan abin da suka sa a gaba to shine abin da annabi yake cewa anan da abubakar siddiq me ya zatan ya abubakar da mutum biyun da Allah na tare da su da taimakonsa me zatanka da mutum biyun da Allah na tare da su da ba su tsaransa an fahimta ko saboda haka waɗancan bayin da muka yi tarayya da su a zamantowar Allah tare da mu ta yana sanar da me muke ina jin abin da muke ina ganin abin da muke ina da cikakken iko a kanmu shi ke tafi da al'amuranmu to mun ɗare su da samun taimakonsa mun ɗare su da samun kulawarsa da tsaransa a kanmu mun ɗare su da samun dacen abin da muke kai su ko ba za su samu dace a kanmu ba an fahimta ku? to shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake gaya abubakar a wannan gaba cewar me kake zato kai abubakar da mutum biyin da Allah ne cikon na ukun su na yana tare da su da taimakonsa da ba su tsaro da kulawa da dace waɗannan bayin da suka taho neman mu ba za su dace ba za su yi nasara ba za su samu wato ikon su iya cin mana ba duk da mu muna ganin su su ba a ba su damar su gan kai in sun mun ma ba da suka iya da an fahimta ko to shine malamai suke cewa wannan bayani da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wa sahabinsa Abubakar da Siddiq Allah ya yarda da shi ya shiga ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa inna allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun Allah yana tare da bayin da suka ji tsoronsa masu tsara dokokinsa da yin abin da ya sa su da barin abin da ya hana su irin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin Abubakar Siddiq radiyallahu anhu da makamantansu to Allah yana tare da su shine me kake zato da mutum biyun da Allah ne na ukunsu wani irin kasancewa ce tare da su taimakonsa kariyarsa tsaransa dacensa ina tare da su ba za a iya cin musu ba dangane da abokan gaba su ba da suka iya to Allah yana tare da masu tsoronsa wallazina hum muhsinun waɗanda kuma su ne bayi masu kyautatawa su kyautata a mu'amalarsu da mahalicci su kyautata a mu'amalarsu da bayin Allah da zama ya haɗa su kuma kamar faɗin Allah subhanahu wata'ala ne cikin suratul ghafir kuma aya ta 51 da yake cewa inna lanansuru rusulana tabbas haƙiƙa inji Allah mu tabbas za mu taimaki manzanninmu tabbas mu za mu agaji waɗanda suke mun aika su zuwa ga bayinmu da saƙonmu na amanu da sauran wanda suka ba da gaskiya da su manzannin da aka tuho kamar abubakar siddiq da ya ba da gaskiya da manzo sallallahu alaihi wasallama suka guje wa abokan gabarsu akan hanyar su tafiya hijira suka tsinci kansu sun shiga kogo to Allah na tare da su wajen ba su nasara da kulawa da su arnancin ba za su iya cin musu da haka ba su cin musu ba Allah yake cewa fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad a nan rayuwar duniya za su ga kariya da taimako da tallafi da agaji da dace daga Allah kuma ranar da Allah zai tsaye da bayi a rika shaida tsakanin juna wa da shine ne an yi kaza a guri kaza to a wannan rana ma Allah subhanahu wata'ala ina tare da bayinsa wanda suka bi shi manzanni da muminan da suka ba da gaskiya su ranar da za a yi shaida akan duk abin da aka aikata banda wannan akwai yaye-yaye da karime-karime da ake faɗa a maganar wato wannan kogo da manzo sallallahu alaihi wasallama ya shiga shi da abubakar siddiq a ce ai da suka shiga gizo-gizo ya zo ya yi sakasa ta yadda ana suka gani suka ce ai ba zai yi ba a ce mutum ya shiga nan ga gizo-gizo ai mutum ya shiga zai ruguza saka gizo-gizo ko ai sun ma hangi wata kuciya ko a ce harbiya ko a ce tattabara ita ma ta sa kwanta ka ce ai da sun shiga da wannan tattabarar ba ta zauna ba da kwannan bai zauna duk ba a yi haka ba tsabar ikon Allah ba sai an faɗi waɗannan abubuwan ba an fahimta ko ruwayoyi ingantattu ba su zo da haka ba magana ta gaskiya inna Allah ma'ana din la ta hazan. inna Allah ma'ana da Allah ya faɗa cewar ga abin da wato ainihin annabi ya gaya wa abubakar sitte a nan mun ji gashi na ya ce da shi madan nuka bisnain Allahu salisuhuma me zatanka da mutum biyun da Allah shi ne cikon na uku wajen ba su ɗauki da taimako da agaji da kariya ba za su iya cin mana ba sai da shi to la ta hazan kada ka samu damu kada kai bakin ciki kada ka ji ba daɗi inna allaha ma'ana Allah nan fa da muke bautarsa ya aiko ni ina nan tare da mu shine Allahu salisu huma din tare da mu da me da taimakonsa da kariyarsa da tsaransa ba yadda suka iya ba za su zo inda muke dinnan ba har lokacin fitan mu yi mu fita to wannan shine abin da wannan hadisin ya kosa ta bangaren ma'anarsa sai abin da yake koyar da mu malamai suke cewa wannan hadisin ina sanar da mu tilascin amintuwa da Allah subhanahu wata'ala mai girma da buwaya da nutsuwa akan samun wato ainihin kulawarsa da tsaransa bayan kayi abin da za ka iya yi na ƙoƙarin baiwa kanka kariya da sama wa kanka mafaka ai manzo sallallahu alaihi wasallama da ya san za a neme shi ana ma neman na su ake a halaka shi zai iya cewa abubakar siddiq an min izini mai hijira zo mu tafi duk da zai biyo mu ya biyo mu ba sai mun buya ba ko amma sai bai ba haka ba aka fita ta kofar da ba a zaton za a fita nan a fita aka tafi inda ba za a san ma sun je ga wannan dutse sun shiga wannan kogo ba suka je suka shiga suka yi zaman su a ciki lif aka yi tsarin wanda za su rika kai abin da za a ci ko a sha ba tare da arnancin sun san da wannan tsarin ba kaga komai yana buƙatar sirri akwai abubuwan da suke buƙatar a rufe su ba a ɓoye ba a fito da su fili ba in kana tsame surutu ba za a yi wannan abin da shi ba in matarka ka san yar baka ce za su lasifika ce anguwa to rabu da ita irin wannan abu kakka yi da ita lalacewa zai saboda haka suka je suka shiga ka gama na sai da suka yi riko da asbab suka yi abin da za su iya yi a matsayinsu na bayi shi ne abin da bahaushe yake cewa bahaushe ma yake cewa Allah ya ce tashi in taimake ka irin waɗannan dalilan yake tattarawa والذين جاهدوا فينا lanahdiyannahum subulana ga kuma wannan hadisin da ma wasun su da manzo sa ya saki raƙumin sa ce kai yi madda baibai yace manzo Allah ai na dogara da Allah yace yi madda baibai ka dogara da Allah ko yi abin da za ka iya a ka na bawa barwa Allah ikonsa ko to waɗannan ake tattarawa ake haɗawa guri guda sai ya ce to Allah ya ce tashi in taimake ka wani tashin su zo suka yi sun tsara yadda za a yi su kaurasu abin da za a ci a tafiyar abin za a sha a tafiyar inda za a fara zuwa a yi zango a buya sai nema ya lafa mu fito mu tafi ko to sai shi ma Allah ya ce to kuma yana tare da su taimakon nan nasa da kariyar nan nasa da tsaron nan nasa suna nan za su yi aiki bayan ya ga irin abin su kuma suka yi na kokarin su na riko da sababi to hadisi yana sanar da mu cewar ka dogara da Allah amma kada dogaranka da Allah ya hana ka riko da sababi na shari'a kada in ka riko da sababi na shari'a ka dogara da iyashi ka ce ai kai kokarinka ba ma wato ainihin matsala zaka cimma a in kai riko da sababin dogara da Allah in ka dogara da Allah ka kai watsi da riko da sababi ka hada haka aiki tafiya to wannan hadisi na sanar da mu mu kiyaye da haka sannan bayan haka wannan hadisi na sanar da mu matsayi da Allah ya wa sahabin annabi abubakar siddiq Allah ya da shi da Allah ya ware shi shi kadai cikin sabon manzo sallallahu alaihi wasallama da ya zama abokin tafiyar manzo a wajen hijira daraja ce matsayi ne da in ba dan Allah ya ba shi dama ya aminta da su tafi taron bada sai dai manzon ya tafi shi kadai sannan wannan hadisi yana sanar da mu cewa daga cikin abin da ya fuke da fito mana da daraja abubakar siddiq a fa wannan kaurar da ida ce da manzo ya ce za su tafi tare har ya kukan farin ciki da jin daɗin zai tafi tare da manzo bai fa tafi da iyalansa ba bai fa tafi da kuɗinsa ba dan kuɗin ba su ɗaukuwa ka ce duka tattara suna da yawan za ka tafi da su ka ce ka shiga kogo da su wajen shiga da su sai su nuna ka ko ya yadda ya bar kuɗi ya yadda ya bar gida dan gidansa ba zai kinkimu ba ya yadda ibai iyalai saboda me neman yardar Allah da taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda ya irin wannan matsayin wanda ya taka irin wannan darajar kai awa yanzu ka ce za ka masa magana shi ya gama lafiya kai ba sai da ƙarshen ka zai kasance to da ka asarar rayuwa ce ka ce za ka taɓa irin waɗannan Allah ya kiyaye sannan wannan hadisi na sanar da mu irin yanayin yadda abubakar siddiq Allah ya da shi ya shiga tsoron abin da zai samu manzo ya sami kiransa zuwa ga Allah shi ne har ya kai shiga cewar ya manzan Allah mutanen nan fada za su sa kansu daidai inda su ike za fa su gano ai firgita ce da razanar kada wani abu ya samu manzo ya samu abin da ike kai na kira zuwa ga Allah ko shi yasa sai manzo ya da kwantar mar da hankali saboda shine malamin sa ja gaba a wajen nuna masa dogaro da Allah da kuma wato ainihin sallama wa al'amarin Allah sai ce kai me da tanka da wanda suke su biya Allah ne na ukun su da taimakon su da agadinsa su da kulawarsa da tsaran su ba abin da zai same mu wa daidai lokacin kuma sai ake da fito mana da yadda karfin dogaran manzon Allah yake da Allah an fahimta ko to kaga zalika fadlullahi yutihi man yasha abubakar siddiq sahabbai suna jin a duk sahabbai ba sama da shi dan suna faɗa tun lokacin manzo na da rai suka ce in an aje manzo gefe guda a matsayinsa na baya shi a duk duniya a wannan al'umma ta annabi Muhammad wa yafi kuwa sahabbai suka ce bakin su yakan haɗu akan cewa abubakar siddiq to duk matsayin nasa kaga gashi yanzu a matsayinsa na almajiri malamin sa yake gaya masa a fagen dogaro da Allah yadda muka yi wannan abin da muke iya iya bakin kokarinmu to dogaro da Allah nan shine mafitar mu kakka ji komai ba abin da zai same ni to haka ake so mutum a wajen dogaro da Allah ya kai matuƙa shi yake cewa al yaqin karfin imanin da zaka na jin cewa tunda kai abin da Allah ya ce kuma shi kake bi kai abin da zaka iya yi ba za ka tozarta to haka irin wannan take sannan bayan haka wannan hadisi koyarwa ce gare mu mu akan kanmu cewar abubuwan mu da za mu rikai murkai da tsari da sirri wanda suke buƙatar sirri kuma an yi na a kiyaye sirrin har su kai ga cimma manufar da ake so a cimma wannan hadisi na sanar da mu cewar mu zama masu ƙarfin dogaro da Allah dogaran mu da Allah mu goya masa da riko da sababai kada mu tsuran dogaran ba riko da sababi kada mu riko da sababin zalla ba dogaro da Allah ne yake damun mu yanzu da 'yan siyasan da malaman da masu mu, da masu sarautanmu irin wannan ne yake damu in yi kamfen ya kamfe ce ba wani abu aminci sai an sanar kuma ce ba shi ya ci ba kuma shi kenan yanke jiki ya faɗi a rasa shi an fahimta ko sau da ya dogara da kamfen ɗinsa ya dogara da wasu gagga da yake da su riko da sababi ya sa kwata-kwata yana jin cewa su ne da nasara kuma sai nasarar ta zaba su bace wani kuma ya yi kamfen ɗin ya dogara da Allah amma saboda baya gidan wani ya ce na a bayan da za shi bari ku gani zaben ma zai nuna ba da ya ce ba mu ba ne kwatsan sai kuma Allah ce eh ba kuɗin ba ne kawai sai rashe ya juye da muja shi kenan shi ma daga nan sai ya sabauta sai surutai sai sambatu wane nan da yake gaba da kowa ya ce sai Allah kuma kaga ya ce ko haka ake ta tayi a masu siyasa a masu mukamin gwamnati a malamai a 'yan gari haka to abin da ake so ka dogara da Allah kai riko da sababi kada riko da sababin kai sa ka ce kawai ai ka sha ka ci ka cimma abin da kake a'a yi dogaran ka sauka cewa shi ne zai baka cin nasarar yi riko da sababin cewar ka ba abin da shari'a ta ce kai to irin wannan shine abin da hadisi yake ko da mu kuma ake so mu tashi da shi mu koyi abin da manzo ya tafi akai da sahabbansa dan mu mata mu rayuwar ta kyau mu dace da agaji da taimakon Allah da yake baiwa manzanninsa da kuma wanda suka ba da gaskiya da su abin da muka da Allah ba mu sa kuskure Allah ya yafe wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa ba'd bayan ya ce assalamu alaikum malam wace irin kwanciya ce ba ta halatta ba kwanciyar da ba ta halatta ba a musulunci ita ce kwanciyar rabda ciki mutum ya kifo a kan fuskarsa da cikinsa yana bacci ko yana kwanci saboda kwanciya ce irin kwanciyar 'yan wuta Allah ya ce wa kub fiha hum wal za a kifa fuskokin ‘yan wuta a cikin wuta su da sauran batattun bayi wa junudu iblis a ajma'un Allah ya ce da sauran rundunar iblis baki su za a kifa fuskokinsu a wuta fuskar ta ƙone cikin ya ƙone saboda haka mafi darajar guri a jikin ɗan adam fuska da abin da ya shafi ɓangaren gaba to haka za a kifa shi a kan wuta shi yasa lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana ya shiga masallaci ga ɗaya daga cikin sahabbansa kwance a rigin a kife sai ya zunguri kafas ya tashe shi na masa wannan kwance ba daidai ba ce an fahimta ko haka zaman dafe ka yi baya da hannayenka ka dogara da su ta ma ana kiranta ƙa'idatul maghdubi alai zaman waɗanda Allah ya fushi da su da zarar hannunka ya goce haka za ka tuntsira ka faɗi to ba a san irin wani sau da haka kwanciyar da bata halatta ba ita ce kwanciyar rabda ciki ba daidai ba ce za ka iya kwanta akan ɓangaren jikinka na dama za ka iya kwanta akan ɓangaren jikinka na hagu za ka iya kwantawa a da gine manzo ya irin wannan kwanciyar in ka yi ba laifi kan ƙiyak illa kawai irin wannan kwanciyar lokaci tana sa mafarki saboda can inda ainihin wato matattarar jijiyoyin da suke kai sako ta baya ta ƙiya ka danne su don ka daɗe a haka su ma suna sa mafarki ko kai mafarkin ga an tura maka katafila an gane ko saboda ka danne inda sakon yake tafiya kai abin da sauransu wasu kuma yana sa su mafarki yanzu na sai kai mani saboda gwadon bayan da yake ruwa ya taho ka wato ainihin miƙan masa da shi amma ba haramun ba da irin wannan kwanci ta halatta in kai ta daman kai ta hagun ka ga cewa zirgin gida kake so kai haka babu laifi ba ta saba da shari'a sannan sai ke cewa me matsayin la'ada a ciniki halal ce ko haram ce akwai abin da yake faruwa da mu na adanka abin sayarwa a hannun wani ya tallata shi ake cewa dillali as wanda ke shiga tsakanin mai abu da yake so ya sayar da mai saye a shari'ance idan wanda yake da gida ya wakilta ka daga gidana a samo mai saye a kawo min dubu ɗari abin da ya ɗoru a kai na aminta ya zama naka Shi ne abin da ka samu daga cinikin a dubu ɗari nan ba zan baka ko kwabo ba amma fafutukar da kai da wahalar da kai da yin waya da tashi daga nan ka tafi nan ka tafi gurin wani ka ce ga kuɗi dafa na sayarwa ka ɗauko shi ka kawo ka buɗe ya gani ya tafi bai dawo ba har a samu wanda ya zo shi ya masa to abin da ya ɗora a dubu ɗarin nan naka ne amma dai dubu ɗari ne ba zan kankara kuma to wannan la'ada ce ladan aiki ladan wahalar da ini an fahimta kuma da yarjewa ta mai abin babu laifi a'a samo mai saye isaya me ciniki abin da ciniki ya kaya zan sallame ka sallaman nan zan iya maka na abin da bai kasa kaza ba in sai ka ji abin da zan baka in kuma ka yarda zan sallame ka to ka je ka kawo in an siya zan sallame ka mai siya ya baka wani abu bai baka wani abu wannan wani abu ni dai da kasa na sa ka aikin nan zan sallame ka wannan abin da ya baka ka ci halal idan ya ce je ka samu wanda zai siya bai ce abin duk da ya tsoro daga kaza naka ba ne to babu dalilin da zai sa ka ce in abin da za ka samu bai kai kaza ba sai dai cinikin ya fasa in ka haka saboda abin da kake sa ran samu ka haramta abin da yake Allah ya halatta na cinikayya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama barna za ta shigo ta sau sare da samun ka ka hana dan uwanka ya samu wanda kuma samun naka da zai samu sai da nasa zai samu an fahimta wannan ba daidai bane sai kuma maganar a kira ka shaida a cinikayya an yi ciniki na gida akan dubu ɗari wane ya sayarwa da wane wane ya siya ya biya zo su wane ku zama shaida ka ce a baka la'ada ma'ana ladan shaida to anan matsala take Allah cewa wa mu shahadata lillah in za ku shaida ku yi dan Allah ko za a baku wani ko ba za a baku haƙƙi ne a musulunci ka zama shaida dan maganin faruwar matsala da rigima tsakanin al'ummar musulmi Allah shi abin da ya umarni za ka yi shaida kai dan Allah in kai shaida aka gama aka ce to dan uwa wannan ciniki da aka yi ɗabi'a ta rai a ga ana ta lissafa kuɗi nan na ɗaya a sa aljihu a tafi a baku ba daɗi ga wannan a sha mai dan kansa wannan babu laifi ka karɓa ka ci halal ne shi yasa kansa ya ɗauka ya baka baka ce in ba baka ba za ka shida ba ko ba baka a matsayin la'ada ba a nemi wani an fahimta ko wannan ba daidai ba ne amma in wanda ya ɗauka ya baka ne don san don san ransa babu wani matsala a wannan shaidar ka addini ce ibada ce ɗaukan wani abu ya baka ruwansa amma yanzu shi wanda zai shaidar ne zai ce in bai kai 1 point in bai kai 5% ko 10% ba a nemi wani ko to ba daidai ba ne amma shi wancan da kan hashi aiki ije ne mai sai da zirga-zirgarsa da wayarsa da faɗi tashinsa za ka sallame shi ko kuma ina da kaza ko ika ba kaza abin da ya ɗori ka aminta ya samu to nan ba laifi a shi an fahimta yawo e mutumin da ka zo ka ce masa ga waya ta ta sayarwa a gurin da ake sai da waya ka tafi farm center ko wani gurin shi sana'ar sa kenan isiya isiyar ko sabuwa ko kwance ga waya ta can ka sai min dubu biyar nasi ka ce ba ni kuɗin ce to dan ba ni yan mintuna dan saurara mu na saya a lokacin da ya ce ya siya ko ya cire kuɗin ya baka sannan ko kuma in ma ba kuɗin kai ne ciniki yayi in ma ba shi ne ice a sai ranar kaza za ka zo karɓa ko kuma ba ni minti kaza an fahimta in dai ka sayar ma ka siya ya siya to in ya bar gurin da taku kaza ita fi ma tallata ta to ciniki tsakaninka da shi yayi manzo yace, idan mai saye da mai sayarwa suka rabu a gurin sai da kaya ciniki ya kudu kai baka yi saka ce ka fasa ba shi bai sai ce ya fasa ka fahimta in ka ce shi je kama kuɗi kai ka yadda zai je kama kuɗi ashe da ya tafi can ɗin ya ce kai ga wata fa ce yaya can ka siya takwas na siyan ma shi kuma ya ganye siya takwas zai iya sayarwa tara ce na siya ya ba shi takwas ɗinsa ya zo ya baka biyar ɗinka ya ci halal kamar ya ana tsaye kai ne ne sai da waya sai na kawo masa ka dai sayan mu na saya ko ka sayar min na saya ka fahimta ko ka sayar min na saya ni kuma na sayar to me illa a ciki ka gane abin da nake cewa shine ko i tafi ko kan i tafi ka gane idan har ka yadda ka siyar masa shi kuma ya saya ka fahimta ko to ana magana cewa inda cinikin zai iya ɓaci in baka bar gurin ba bai ga gurin ba yace ya fasa to ya fasu in kai ma kace kai ka fasa to ya fasu kai a cinikin da kuka in kuma kaga kai kasiya kasiyar a dubu biyar din nan ya siya isiyar kuma takwas ya ɗauki biyar ɗinka ya baka ya ɗauki ukunsa baka ce ka fasa ba ciniki yayi an fahimta in kana da ja in bai bar gurin ba baka bar gurin ba an ce kana iya fasa ciniki shari'a ta baka wannan dama an fahimta ko yawwa manzo yake cewa albayyani bil khiyar malam ya tafarraka da mai saye da mai sayarwa suna da zaɓin ɗorewar ciniki ko fasa shi in dai ba su rabu ba suna gurin ƙulla cinikayyar an fahimta ko don ba ku rabu ba za ka iya fasa in kun rabu ya tafi ka masa lamuni ya dawo kace ka fasa to aikin banza ka yi ya jefo maka dubu biyar ɗinka ko ka ɗiba ko ka batta a gurin ruwanka eh. na'am yake can ai magana ta wuce mun rabu inda na ga bari ha an kwana ma ai bai isa bai cewa ya rage ɗari biyar a ciki ba maganar wani ne ko ka sayar da ka siyo kuma bukata ta kawo ka siyar ba bin ya kaza ya kwace ba ka ne in ka so shi dubu ɗari ka ce ka sayar dubu goma fana ka ne ka fahimta akwai wanda yana da bukata da ta taso mata sannan ko nawa ne zai iya sai da kayansa wannan bukata ta tsira gaba ita ce matsalarsa ka fahimta matsuwar da ka shigo ga ka da yaro a kwance a asibiti an ce sai an kawo dubu goma ga kada abin dubu hamsin kuma ka je sai da shi ba zai siyo a dubu hamsin din ba amma za ka samu dubu ashirin da za ka zo ka biya dubu goma na yaron nan ya samu rayuwar yaron ba tafi dubu hamsin din ba wannan da yake faruwa an fahimta ku ko ba bige ka aka ba kai ka sayar in ka ga dama ka ce ka fasa inda wanda zai baka rance baka rance in ka sai da wayar ka a lokacin da ake bukatar ta da tsada ka sayar ka bashi wannan kuma wani abu ne

akwai sanda bayan sun fita daga kogon kansa sanda abubakar siddiq zama yana wato ainihin kan abin hawan annabi yana kai shi annabi ba a san shi ba kamar yadda aka sa abubakar a harkar tafiye-tafiye in an gansu tare sai aka kamar abubakar ya girmi annabi don shi akwai farfara shi kuma annabi farfara kirgaggiya ce shi kuma farfara ta yi yawa a jikinsa duk da annabin ya girme shi sai ake ganin kamar wato anin shi shi ne yake ɗan wato anin nunawa annaba hanyoyi kaba ba ma annabin ne a gaba ba shi kuma a baya ka fahimta irin wani abin da suka faru da abin da ya faru da suraka da ya biyo su dokinsa wato ya yashi ya rike shi yace ba zai musu komai ba kaza kaza Allah ya saki dokin ya kuma nufosu su ƙasa ta sake rike dokin da ya fuskanci ba mafita ya ce kai shi magana nan an fazo karshe da Allah roƙan masa Allah shi zai juya kuma duk wanda ya to zai ce ya gama da nan ai ban ka kawo waɗannan ba saboda nace zan kawo waɗannan kuma shirin hadisin za mu tafi sira sosai cewar macijiya ta sara abubakar a cikin wannan ramu ƙurin <laughs> <laughs>